1901 yeah.

Kai, kenge ce. Kenge ce. Kenge ce. Mugo ce. Kenge ce. Kenge ce. Wallahi. Kawo madauri. Mamu madauri. Koma daga gabar. Ma daga gabar. Sa'a dai. Mm. Dawa dai. Aniya dai, aniya dai. A ringa yi ana sassarfa. <laughs> Kai. Kai. Wacce? 1667. ba Najeriya lokaci babu wallahi ba Najeriya ba Afirka wallahi ba Najeriya ba a Najeriya race hutan jura ka ji wani haka yo haka yo haka yawa tanke tam tam tam tam daure ta tam Ɗaure. ku kula da bakin fa daure ka take Boeing 747. Kai, Amerika ma bata kammala ba lokacin. ba Colombia. Za su yi maka aiki kenan. a ah, ina. Za su yi ma aiki. Za su amfana. Sabida gudu. Baban direba. UTC. Kenan. Ya tafi UTC. Kai, baban direba. Ha. Saurin bai bane? Aikin bai. Aikin bai kare ba. Kai, kai. A'a. kai kar ka kawo kanan gurin na zuwa corruption in discipline abin da ake mana kenan a yanzu ai mun da mun san me muka baka ya eh? daure shi jima ta sa ya ta kar ka zai islam in a people redemption party eh, kai in wa'annan wasu kasashe ne masu zaman kansu mu yanzu ba mu samu yancin kanmu ma lissafi yake lissafin ƙasa yake inda suka zauna shiru babu tarzoma ba kauta da hmm, ba na farka ba sai mun Quaterary leader John Taylor Hussein. A ina Najeriya ba ta da sakwati. labarin ta ba ma ni har yau. Yawa ba wannan sukwati. ba ta zo mana ba. Ba wannan sukwati a Najeriya. sukwati ya ina keke. Yawa. Ta eh, eh. gaba ɗan ku ba kwati hawara to ba ta taɓa sakwati ba. Yawa a sauka lafiya. In ɗauri yarka in ɗaure ka. Yawa. Eh. ni na san mai na duwan tankaran kuma wannan karan ma kai ka san mai za ka ya ko da magani ba daɗi ba kai kirari ba Koyan koyan yanzu kai Kani ya salatin arna Koyan koyan yanzu Koyan koyan yanzu Koyan koyan yanzu kai hege a garin ku kuma magani hegen wani garin wuya aina wuya a kuma dubi kada yarinyar nan bala'i wuya a rafin gaza dan bala'i wuya for a funding of people redemption fund kwarai kwa an gama ka ai dalilin kuma ai an gama daure ni dalilin ta sha ya ya sha kwaya kai baban direba ka zo mana mi yadda ke kan nan mu tafi kai tare mu ba mai tare mu turahi a rabtin anan kauyen. ya rike wani abu a hannunsa eh. saboda a wannan zamanin na yanzu idan kai baka tsaya ka gyara kanka ka nemi abin da za ka kare kanka ba har ka za ka gaskiya ne kuma ba kuma rike makami a hannu ko a gida sunna ne sunna ne eh sunna ne eh. to dole ne mai an dade ana ta fadakarwa akan haka eh da dama mutane an ankara an ankara sosai eh, ma an yi tanadin haka musamman ba yadda zamani ya abin nan sarki dogari PRP inna lillahi wa inna ilaihi raji'un goje tbtc ranka daɗe kana jin fa abubuwan da yake faɗa kai farkin Dogara da a duba abin nan abin da zai sa ka ga an gojo irin wannan wulakanci a ɗaure ƙawahu a ɗaure hannuwa da igiya da mm. danko mm. to ba ƙaramin abu bane abin azimin ne wtc abin azimin ne farkin mm. Dogara, eh abin ya girmama wannan abin da za ka sa ka ga an gojo wannan wulakanci karota karota to to ba kai muka dauko ballantana dai a kama mu from the same thing ranka dai me abin yi a'a abin yi ɗaya ne mu kokari mu kwance goji eh mu kai shi gida a samu tsohuwar tsamiya da ta gargadi. haka a zuba wani dan ne sayoyi ya sha eh. to idan ya dawo haishin sa zamu tambaye shi mu ji menene ya faru har haka ta kansa ce shine dai magana da magajin goji kaura magajin kaura yau gashi rana ta kama wata yau 1177 1170 to kuma wai abin ma bayan turanci ba eh, ina jin har kokari mu kwance shi mu kokari mu kwance shi wai uwaliya ina abinci ne ne a'a wannan wani irin mm, mm, sha'ani ne kin banna a zaune ni kadai ina zaune bayan ga abin da ya dawo da ni gida dan Allah ka raka haƙuri to haƙuri wani iri abin da yasa ka ji na dan yi jinkiri ban shigo maka da abincin nan ba jira nake a shigo da ruwa babu ruwa a gidan na kawo maka abinci kadas babu ruwan sha a to dama ya za a ban abinci ba ruwa in dai ba so ake na shaƙe ba <laughs> to haka dai bada in dai ba so ake a gan na shaƙe ba Kuma ni Allah na tuba har kullum abin da irin matsalar da nake ka gani ma dan albarka ya dawo san mu da dan nan to ka ga yanzu sai ka ci abinci san ranka ne gida ba ko kin ka saboda Allah Lalle shi ka tarar da layi ne wajen ɗiban ruwa? kuma ina abincin nawa oh, oh ikon allah gado girman gida ai ka san dai inda abincin yake ko to shiga kicin ka je ka ɗauka ban gane gado girman gida ba wannan ai shegantaka ce noma da babban riga in ban da abinki a wani dalili duk abin da yaron nan ya kuma a ce abu na ya gani saboda Allah fa ni ba na son iya shege komai yaron nan aka sai a ce abu na ya gani ba zai ba zai yi wani abun ba amma dai mai gida yanzu kai ka shigo fa kana bambami ina abincinka ina abincinka kuma shi ma yanzu gashi ya shigo yana tambaya to ka gani ku a gurin ka ya gada kuma dan Allah mai gida magana ta biyu mm. dan Allah ka daina mun faɗa gaban yaran nan kaga fa faɗa gaban yara fa yana janyo farai ne ka ringa bari sai ya fita wasan shi sannan ka rika yin faɗa mm, gaskiya ne abin ne da kika faɗa kan a yanzu na yarda da gaske ki ne da kuma duk abin da ya mun yi ba a nuna yanzu a mun